Masu saurare Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Sannan ku da sake kasancewa da mu a wannan tasha ta mutu duniyar littattafan Hausa TV. Tashar da ke kawo muku ƙayatattun littattafai masu faɗakarwa game da nishaɗantar da ku. A yau muna ɗauke ne da ci gaban littafinmu mai suna Baƙon Yanayi wanda Hadiza Di Auta ta wallafa. Kasance tare da ni Ummu Fadila zan jagoranci karanto muku shi. ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ai sauraro lafiya. Baƙon yanayi. Munara ta ce ai mun gama magana jira ake yi kada mutane su yi ta nema na ne shi yasa. Shi ma ya miƙe jiki ba kuzari fuska a haɗe ya ce to ki je tunda sun fi ni. Bari ki ji tunda har na gano ke baki da tausayi to ki sani wallahi karfe tara shaf zan zo da kaina na ɗauke ki. Yana ƙara faɗar maganar ya yi fu ya fito ɗakin sai gashi ya hango abokanan shi da suka gaji da jira suka fito harabar gidan suka tsaya suna jiran fitowar shi yanayin da suka ga ta fito ya fito ne da suka hasko shi musamman da suka ga ita ma ta fito jiki ba guzari yasa suka fare masa dariya har ta zo za ta wuce su saboda tsawon rudu ba ma ta kula da su ba Nuruddin ya yi saurin faɗin haba amarya yau ba ko gaisuwa Aliyu yayi saurin juyawa inda take, nan take wani tsinannen kishi ya kama shi saboda bai so a ce sauran abokansa su ganta ba. Haushin shi ya ƙara hawa ne lokacin da ta ƙara so su cike da kunyar su ta fara gaida su cikin siririyar muryarta mai ɗan karan daɗi. Dukansu suka saki jiki suna ta amsa gaisuwarta, wani ɗaya daga cikin abokanan nashi yana da yar dariya ya ce, Ashe baban banza ake ta yi mana rowar ganinki, angonki ya sani. Kin amsa sunanki na mace, macen ma wadda ta isa gaskiya, gaskiya ina taya abokina muryar samun zankaɗaɗɗiyar mace irin ki Aliyu saboda bakin kishi da ya rufe masa ido bai san lokacin da ya ce da shi ba Allah ya isa na ganin matata da kai Nuruddin yana dariya ya sako daga kan motar ya ce ashe ma ba za ka bari ayi hotuna ba kenan kafin ya bada amsa sai ga Zulaiha ta fito daga cikin gidan tana ganin su ba saraken ta faɗa da fuskarta ta zo wurin su ta gaida su sanan ta jawo munawwara wurin shi ta yi musu hotuna daga nan abokanan suka taso su ma suka fara ɗaukar hotuna din suka fara daukar hotuna ango da amarya a tsakiyar su abokin aliyu wanda ya yaba munawwara yayi yi dabarar yin selfie tare da munawwara aliyu kam ganin ana ta kalle masa mata ne ya zo wurin munawwara murya a ƙasa ƙasa ya maka mata wata katuwar harara ya ce minti biyu na baki ki shiga gida wallahi ko in tafi da ke yanzu nan ba tare da kin samu rakiyar kowa ba aiko jikinta yana rawa ta bar wurin da sassarfa ta shige cikin gida ya dawo da kallon shi ga sauran abokanan shi yace in kun gaji da kallon haram din to ku zo mu tafi gaba ɗaya suka fara yi masa dariya saboda sun gano tsabar kishi ne rufe masa ido shi kan wanda ya yabi munawwara sai ƙara yaba halartar ta yake yi a ran shi saboda har ga Allah ta burge shi sosai kuma ta tafi da imanin shi har suka kai hotel din munawwara yake kallo a idanuwan shi saboda santa na fara ɗaya da ya kama shi ba tare da ya shirya wa hakan ba Aliyu kam da ya tuno ganinta da suka yi har da wani hoton iya shige da suka yi da ita sai yake ji kamar ya shaƙe su duka su mutu kowa ma ya huta. nawa ka da mutuwar jiki ta shiga gidan. Ta shiga gidan. Zulaiha ta biyo bayanta tana yi mata dariya saboda ta fahimci kishinta da Aliyu yake yi. Haka dai aka ci gaba da hidima har zuwa lokacin walima. abin mamaki sai ga momi da na gane cikin taron masu zuwa walima. Ta sha adanta masha Allah ta fito uwar amarya sak da ita. an yi taron walima lafiya malamai sun nuna ƙwarewarsu wajen sanyaya zukatan mutane tare da ƙara jawo su zuwa hanyar tafarkin gaskiya an yi wa amarya hudu ba sosai don shi ango kin zuwa yayi don kawai kada maza su je su ƙara kalle masa mata iya mata kawai aka yi walimar aka watse bayan an yi taraban abubuwa kamar su bokitai manyan robobi jakunkuna masu ɗauke da sunayen amarya da ango kai masha Allah komai fa an raba tamkar daman can an daɗe da tsara bikin kasancewar momi ba ta gidan dadi ma ya yi wurin bilkisa fira misalin karfe tara da rabi na dare munara ta fito falo ta zauna tana chat tana kallo saboda ta gaji da zaman ɗakin da take yi tana shiga status kawai sai ta fara ganin ganin abokanansu na school da su Zaliha da Yusuf tare da sauran wasu ƴan uwansu suna ta ɗora status na amarya ta shiga status ɗin Zaliha ba shiri gabanta ya kare. ya yanke ya faɗi a razana ta tashi zaune cikin faɗuwar gaba ta ce Minawwa ta yi aure to wace aura ta ci gaba da duba hotunan har ta ci karo da wanda Zaliha ta yi wa Munawwara da ke suna kallon juna fuskar su dauke da farin ciki ta yi saurin ajiye wayar ta tafe zuciyarta da take jin tana zafi kamar za ta tarwatse saboda tsananin bugun da take yi tana cikin wannan halin ne sai ga kiran ƙaurarta Nusi ya shigo wayarta da sauri ta dauka cikin kuka ta rika ta riga Nusi magana ta ce rayuwata ta zo ƙarshe Nusi Munawwa ta aure Haidar dina kare maganar ta kare maganar a cikin tsananin kuka dadi da ke shigowa dadi da ke shigowa maganar da ya ta faɗa ta ƙara firgita shi saboda shi ma dalilin da ya baro da shi wurin bilkisa kenan saboda suna tsaka da firarsu ne wani abokin shi ya kira shi yana taya shi muryar auren murnar auren duk da ya nuna ɓacin ran shi akan rashin sanar da shi da ba a yi ba shi ya sa a ruɗe suka yi sallama ya nufo gidan cike da jin haushin alhaji baba da yi masa wannan bazata saboda rashin gaya masa da bai yi ba ya ƙona masa rai sosai sai gashi ya ci karo da kalamin munara da sassarfa ya ƙara so falon cikin mamaki fuskar shi yace cike da mamaki a fuskar shi ya me na kina faɗa munara munara ta kashe wayar da suke yi da nusi cikin kuka ta ce dadi ba ka ce ya fasa aurenta ba to yanzu ya aka yi suka yi aure wallahi dadi ka ji na rantse ba zan kyala duk wanda ya ci amana ta ba akan auren haidar da munawwara ɗaya bayan ɗaya sai na ɗauki fansa akan kowa wallahi ta tashi fu ta fito gidan ya biyo bayan ta yana kiran sunanta amma zuciyarta ta riga da ta ƙone tana fitowa gidan ta ga kwaɗan da ke sakale da ƙofar gidan ta cire ta saka ta datse kofar ta baya tana jin dadin yana kokarin buɗe gate din ta bakin titi ta da sauri aka yi dace na fi za ta wuce ta tare ta ta shige dadi yana kokari yana ƙarasowa na fi ɗin ta tashi da gudu a guje ya koma gida ya ɗauko murya shi ya dauko motar shi ya bi bayan su sai dai tun ba a je ko ina ba suka bace masa cikin tashin hankali ya dinga bulayin ta ina zai hango na fe din amma duk iya nashin shi dole ya hakura cikin tsananin rudu ya fara zuwa gidan kawayenta ne mota ido rufe duk inda ya je sai a ce mata bata nan gidan yan uwan momi da nashi duk ya je bai ganta ba cike da jin haushin alhaji baba ya nufi police station ya ɗebo masa yan sanda mota biyu ya jagora suka nufi gidan alhaji baba to fa basarake yana cikin mota zaune a kofar gidan alhaji baba sai kiran lambar wayar mu nawara yake yi akan ta fito su tafi amma ta ki daukar wayar ma balle har ta ji abin da zai sa ta wannan rashin kunya da yake so ta yi a gaban iyayenta karshe ma kashe wayar ta yi gaba ɗaya saboda ta fara tsirguwa da kallon da mumi take yi mata aiko tana ganin munawwara ta kashe wayar cike da mamaki tace da ita hala ba aliyu bane yake kiran kiranki a ta tace shine momi tace to me yasa ba za ki dauka ba Munawwa tace wai yana kofar gida in zo in karbi sako ni dai wallahi momi ba zan je ba gaskiya ya baiwa Yusuf sakon ya kawo min mana Mami ta kalle ta ta yi yar dariya saboda dukiyar ta haska mata abin da take son boye mata. Watan so yake yi su keɓe ita kuma tana jin nauyin hakan. Shine yake ta kira ta ki ɗaukar wayar. Cikin basarwa ta ce, da kin je kin karɓo da kanki sai ki dawo. Munawa ta yi saurin faɗin. A'a momi, ya ma wuce tun ɗazuma ya tafi. Momi ta harare ta sannan ta ce, sai kin yi haƙuri da shi saboda mazan zamanin nan ba haƙuri ne da su ba. Ki yi ƙoƙari ki yi abin da yake so kada ki bari ran shi ya ɓaci akan abin da bai fi ƙarfinki ba. Manawa ta bi lafiyar gadonta ta kwanta sannan ta ce zan kiyaye momi daga nan suka ci gaba da firarsa, saboda daki ɗaya aka ware musu domin su yi firarsa cikin nutsuwa dama basara ke kam yana ganin ta kashe wayar ya fito mota ya jingina yana tunanin maganar da zai faɗa wa alhaji baba akan ya bashi matar shi aiko sai ga motar dadi a gaba ta yan sanda a bayan shi da jiniyar su wuyi wuyi wuyi suka yi fakin kofar gidan sannan suka fito basara ke ɗago kanshi cike da mamakin ganin dadi da yan sanda dadi kan bi ma kula da shi ba ya fara baiwa yan sandan umarni su je su fito da alhajin juyar da zai yi arba da bisiraki suka kalli juna ido cikin ido saboda hasken lantarkin da ya haske kofar gidan a cikin kaduwa dadin ya ji gaban shi ya faɗi ba shiri ya fara sharshe gumin da ke fuskar shi da hankici ya ji tsoro sannan sannan kuma da haushin ganin basaraken saboda ganin zai rusa masa plan ɗin shi na ciwo alhaji babu zarafi don ya gano karan bana shi ke maganin zoman bana Aiko sai ga Basarake ya tako a hankali cike da ladabi har wurin shi ya duka ya gayar da shi cike da ladabi. Sannan ya ce da dadin, lafiya na ganka da waɗannan mutanen? Dadi yana ƙoƙarin yin magana sai ga Alhaji Baba 'yan sanda a bayan shi. Kasancewar dare ya yi sosai kowa ya shige shi yasa ba wanda ya san abin da yake faruwa. Alhaji Baba yana ganin basaraki ya fara ya fara murmushin mugunta. Kai tsaye ya mika wa Dadi hannu da nufin su gaisa. Dadi ya kawar da kai sannan ya ce da 'yan sanda su tafi da shi station. Aliya sauran faɗin ba inda zan je sai ka faɗo min laifin da na yi maka sannan. Ai ko Allah baya kama mu da laifin da musamman aikata ba. Carbo na ɗan sandan daga cikinsu ya ce, Kada ka raina mana hankali malam bayan tuncin na sanar da kai cewa ka ɗaura wa ɗar aure ba tare da izinin shi ba shi yasa ya nemo ma aka mu ƙwatar masa ƴancinsa. Ko ba na yi maka wannan bayanin batun kafin mu zo nan cikin tsananin ɓacin rai basarake ya ce bayanin ku ai ba shine bayani ba ku bari ya faɗa da bakin shi sai mu fi fahimtar abin da yake nufi. saboda ni ne nan na aure yar tashi kuma ban aure ta ba har sai tare da izinin shi dadi ka yi musu bayani kai ka bada izinin auren munawwara da kanka saboda su yi gaggawa barin kofar gidan nan tun kafin su jawo mana idan mutane nan yana kare maganar ya ciro wasu kuɗi a aljihun shi da shi kanshi bai san ko nawa bane ya mika wani dan sandan sannan ya ce ga kuɗin ku nan na mai da kuka bata ku yi hakuri ku yi tafiyar ku wannan rikicin gida ne har ya so ya ki karɓa. ogan cikinsu ya bashi umarnin da ya karba kawai saboda ganin yadda dadin ya yi tsuru-tsuru yana zarar ido alamar rashin gaskiya sun bayyana karara akan fuskar shi suna karba suka shige motocinsu da gudu suka bar kofar gidan cikin cin haushi dadi ya kalli alhaji baba da ke ta yi masa dariyar cin nasara ya yi kwafa bizin-bizin ya shige motar shi ya bar kofar gidan zuciyar shi kamar ta tarwatse saboda bakin cikin rashin cikar burin shi na wulakanta alhajin da bai samu yayi ba basarake da alhaji baba suka bi shi da kallo har ya kure sannan alhajin yayi yar dariyar manya ya ce aliyu allah ya yi maka albarka ya sa kai maka samu masu yi maka fiye da abin da kai na alkhairi baki har kunna basirake ya amin alhaji na gode sannan suka yi sallama alhajin har ya juya zai shiga gida basirake ke yi saurin faɗin basirake saurin fadin alhaji ya turo ba tare da ya ce ya juyo ba tare da ya ce komai ba sannan alhajin ya ce ko matar ka kake son gani ne basirake ya fara so saka ya ce a'a daman zuwa ne in sanar da kai gobe da karfe 12 zamu bar garin nan alhajin ya yi yar dariya sannan ya ce karfe goma daidai ka zo ka tafi da matarka cike da jin daɗin furucin alhajin ya fara yin godiya suka ƙara yin sallama alhaji ya shige gida ba basarake ya faɗa motar shi cike da jin daɗi ya bar ƙofar gidan wucewar shi ke da wuya sai ga munara da nusi sun fito daga maɓoyarsu suka yi dariyar mugunta sannan suka kama gaban su suma ko da safiya ta wage gidan alhaji baba kowa ya tashi da shirin biki saboda bikin na safe ne kafin lokacin da za a wuce da amarya shi yasa kowa sai hada hadar shi yake yi hankali kwance karfe tara da rabi sai ga motoci basarake ya turo na tafiya aka shiga ƙara gyara amarya ciki da waje sai kamshi take yi duk inda ta wulga sai ga wata sai ga wata takira ta ce da ita ana neman ta a harabar gida cikin tsananin farin ciki ta fito saboda tsammanin ta ko angon nata ne ta fito kenan bata gari bata riga da ta ƙara so wajen ba ta ji an shaka mata wani abu a hanci Aiko ba shiri ta tafi luwa da ta yi aikin ta riko ta tare da lulluba mata fuska suka fito gidan yusuf da ke waya da basirake yana sanar da shi kada mu nawa ta shiga wata mota shi da kanshi zai zo ya dauke ta da tashi motar aiko sai gashi lokacin ya ga fitowar su ya bi su da kallo ya biyo bayan su da nufin ya sanar da su sakon aiko kai tsaye matar ta saka ta saka ta a mota wadda daman a kunne take suna shiga kamar iya suka bar kofar gidan ba tare da sun sauran motocin ɗaukar amarya ba Yusuf yana ganin haka jikin shi ya bashi akwai matsala da gudu ya fada tashi motar ya bi bayan su. Duk kokarin shi na cin musu ya shawo gaban su ina sun yi masa nisa kafin ka ce mai sun bace masa kamar walƙiya dole yayi fakin ya fara kiran basaraki hankali a tashi. nuka kan bata ma sun me suke yi ba har aka je gidan da za a kai ta. Matar ta riko ta har zuwa wani ɗaki inda suka tarar da wasu murɗaɗɗun ƙatta majiya ƙarfi sun kai goma ta kwantar da ita akan gadon sannan ta fara tuɓe mata kaya. Tana ƙarewa ta kalle su ɗaya bayan ɗaya ta ce sannan ta ce da su ku tabbatar da gaba ɗayan ku kun tayar da ita a aiki sannan ku zo ku karɓi kuɗin ku ku ƙara gaba masu saurare a nan za mu dakata